su dai istifar kin da kike ji ana gayi fatu ne ake yin su akwai fatu wanda yake suna mu ni nan ji masu ne ake kuma akwai fata ta kwarni to wagga fata wadda ake jimawa su ne ake gindin istifar saboda shi kwarno sai an tahi can gaba ake aiki da shi shi ma yana cikin na farko saboda shi fata shi daban ce da shi ne ake yin adun bisa fatu fatin ga kashi biyu suka tahi ana yin farfaru ana yin jajayi fata goma sha ɗaya ne suke yin ta. to kenan yanzu daga su fatan daga an je mai kawai shi kenan babu wani abin da ake masa kawai shi kenan sai a akwai waɗanda yake wurin su jajaye ne ake tara su kuma akwai waɗanda yake su farfaru ne amma kuma aka zo aiki su wa'annan farfaru ana canza musu kala baƙaƙe ake maida su da wani abu ne ake maida su baƙi da wani abu ne ake maida su baƙi wanda ake ce ma kulunku ita fara ita ce ake shafa ma amma ita ma ja akwai ɗan santirkin ado da ake mata hmm. amma ba kamar fara ba saboda ita fara ita ce gaba ɗaya ake shafewa duka a rufe ta ta fita fara ta koma baka shi yanzu kamar wannan aiki kina yin kamar tsawon kwana nawa ko kuma wata nawa ana yin shi yana ɗaukar ɗan lokaci mhm. wani yana iya ya fara yayi wata guda wani sai ya fi wata guda ma wani kuma masha Allah cikin sati kuma na iya aikin shi gaba ɗaya ya gama ya kare su mm. su wane ne ke siyan shi ina kuke kai shi kuna saida shi ture masu siyan wa'annan aiki mutane ne wanda yake mutanen daji ne saboda su ana wata sallah ko su bukukuwa zaka in kika lura ana armina buzaye cikin ɗaki kina ga an kawo su an sa su cikin ɗaki mhm. masha Allah suna tara ɗaki mhm. ko bisa jakkai ko bisa raƙumma in mhm. ana wasu wasanni na buzaye kina ganin su an kawo ga suna an hauda su bisa jakki ko raƙumi mm. kamar yanzu ke kin kai tsawon shekara nawa kina wannan aiki. ba yau ba nake wannan sana'a saboda wannan sana'a ni da na yo wayo ma daga cikin gidanmu na ga uwaye na suna yin wannan sana'a kenan sana'a ce wanda yake da mutuncin farko ita ce ake yi nan gurin gaskiya tabarkalla an ci riba Allah sa albarka tunda an maɗiya arme an yi ƙaddarori da yawa cikinsu